يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إننا اليوم على وشك الخروج من العشر الفواضل من ذي الحجة لهذا العام الهجري وقد ابتدأنا اليوم أيام العيد الخمسة المتوالية في العام وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب راه أبو داود والترمذي والنسائي واليومان الأولان آخر العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود ولكل يوم يا معشر المسلمين من هذه الأيام الخمسة وظائف ينبغي أن يؤديها المسلم في إحسان واحتساب أما يوم عرفة وهو هذا اليوم الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يصادف يوم جمعة فقد حدثناكم في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم وأقسم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم فقال وشاهد ومشهود قالوا شاهد وهذا اليوم وقد شرع الله تبارك وتعالى فيه الصيام لغير الحاج تقربا إلى الله عز وجل ومشاركة للحديث في تجريد التوحيد للواحد الديان فقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم ألا فأتموا صيامكم لهذا اليوم يوم عرفة أثابني وأثابكم الله وأكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والدعاء والصدقة والعفو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فخير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألا فواظبوا وأشغلوا جميع أوقاتكم في هذا اليوم في اغتنام هذه الباقيات الصالحات أما يوم النحر وهو يوم غد فهو يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى الذي تؤدى فيه صلاة العيد وتذبح فيه الأضاحي لله رب العالمين فالتزموا أحكامه وآدابه من شهود مصلى العيد في زينتكم وعدم الإسراف وعدم التأخير والالتزام بآداب العيد ثم بعده الأضحية وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وحث أمته على النسك لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهي سنة متأكدة على القادر ومن لا قدرة له فلا شيء عليه فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يتركان الأضحية إعلاما للناس أنه ليس بواجب فلا يأسف من لم يستطع أو لم يقدر على أدائها فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها وأما أيام التشريق فقد قال عليها عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وهي أيام منى وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أيام التشريق ينادي إنها أيام أكل وشرب وبعال أي آه رفة إلى النساء كما في مصنف أبي شيبة ألا فاغتنموا هذه الأيام وإياكم أن تفرطوا فيها فإن الأجل قريب والله عليكم رقيب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي لكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers in Islam I urge you just as I urge myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings The first 10 days of Ramadan of, of, of Dhul Hijjah which are the best days of the year are coming to an end. And by that, we are entering into the days of Eid al-Adha festivities. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam as in Abu Dawood, the day of Arafah, the day of sacrifice, and the three days after it are our festive days, we Muslims, and our days of eating and drinking. The first two days are the last two days of the tenth of the tenth of Dhul Qa'dah about which we have already mentioned the virtues that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said there are no days in which righteous deeds are more loving to Allah subhanahu wa ta'ala than these days, meaning the first 10 days of Dhul Hijjah. They ask, O oh, Ya Rasulullah, even struggle in the cause of Allah. He said, even struggle in the cause of Allah, except that person who went out with his soul and his wealth and returned with none, as in Abu Dawood. These five days there are prescriptions and activities that Muslims are encouraged and commanded to engage in. Each and every Muslim should know the activities of these five days and should try to his utmost to do them in perfect ways and longing for Allah's reward. The day of Arafah is the first and it is today. We have been talking about advantages that Allah subhanahu wa ta'ala has taken us with the 10 days and specifically with the day of Arafah that there is no day in which Allah emancipates more souls deserving of punishment in hellfire to paradise as he does whenever it is the day of Arafah and that he used to come close and then show the people who gathered in Arafah to the angels and ask them what do they need in some authentic narrations Allah will ask will tell the angels that you should be a witness that have forgiven all their sins the Prophet sallallahu alaihi wasallam prescribed fasting of this day for the non-hujjaj, for those who are not in pilgrimage. And he said that fasting the day of Arafah expiates the sins of the year before it and the year after it as in Sahih Muslim. And coincidentally, it falls on a Friday. The fasting of Arafah should be done whether it falls on the day of Arafah or the or Saturday or Sunday or any other day. For when you fast, you are fasting the day of Arafah. You are not fasting Friday or Saturday or Sunday. These are only coincidence. And that is why the majority of Muslim scholars have issued fatwa that even when Arafah or Ashura or any recommended day of fasting coincides with Friday or Saturday or Sunday, we should pray for we are not specifying Friday with the fasting, we are fasting the day of Arafah. And Alhamdulillah, many of us are fasting. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam also encouraged us to copiously engage in tahleel, in tahmeed, in takbir, and in tasbih in this day. And the Prophet ﷺ also said that the best supplication is the supplication of the day of Arafah. And he went further to say that the best dua or supplication that I engage in and even the prophets that came before me is لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Muslims are therefore encouraged to spend the rest of the day in this as-salatu ala nabi dhikr prayers dua giving out charity seeking for istighfar and all this while tomorrow is the day of sacrifice is the great hajj day and we are expected to go out fully to participate in the prayer and for those of us who, who are endowed with animals to sacrifice, we are to sacrifice and intend that this is a demonstration of our submission to Allah subhanahu wa ta'ala. We should therefore abide by the injunctions and etiquette of eating, we should not engage in trivialities and abomination. Then, the next three days after tomorrow, the Prophet ﷺ also encouraged that we should continue with our festivity and he said it is ayyamu aklin wa shurb wa dhikrillahi ta'ala they are days of eating, drinking and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala meditation and chanting of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why scholars say that from, some are saying from today, after every obligatory prayer, we should be chanting Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Some scholars will say from the dhuhr of the day of Eid, after every uh, obligatory prayer, we should be saying it until the Asr of the fourth day, that is of the third day after the, the Eid. This is specific dhikr. But the general and absolute dhikr should be done all the time according to our nashab. The Prophet ﷺ even sent Ali ibn Abi Talib anhu, to go to the tent in Mina and shout that these days are days of eating, days of drinking, and even uh, uh, intercourse with our lawful wives. I therefore urge each and every one of us to make good use of these days and I wish all of us happy Eid celebration. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our deeds in these 10 days. May He accept our supplications. May He enable us to continue to submit to him wholeheartedly and sincerely. May he subhanahu wa ta'ala bring about lasting peace, harmony and wealth and provision to us, the Muslims in our country and in all other countries. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mana gode masa muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda isa ya shirye da shi muna ba ba su bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bauta zama face Allah madaukakin sarki shi kadai ke bai da abokin tarayya muna masu bayar da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah cikamakon annabawa ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da wanda suka bi tafarkin sarki ta zuwa da tashi alkiyama ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi wannan goma na farkon wannan wata mai alfarma sun ɗau hanyar ficewa su tafi su bar mu waɗannan kwanaki yayin da suke ficewa muke sake shiga waɗansu kwanaki waɗanda su ne kwanakin idi wato kwanaki guda biyar daga yau ranar arafa kenan zuwa gobe ranar idi sannan da ayyamun tashiri kwanaki mai na guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan kwanakin kwanaki ne na idin mu mu musulmi kuma kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah maɗaukacin sarki kenan muna fita da waɗannan kwanaki masu falala har yanzu da ya rage mana kwana biyu ko kwana ɗaya da rabi lallai ya dace mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga mun ribaci waɗannan kwanaki ta hanyar aikata ayyuka na gari kamar yadda muka yi ta kwaɗaitarwa a hudubobi na baya kowane rana daga cikin waɗannan kwanaki guda biyar yana da ayyuka da ake so musulmi ya wato ainihin bazama ya bayar da himma wajen aiwatar da su na farko dai shine wannan rana ranar arafa ranar ita ce ranar da tafi kowace girma da ɗaukaka a wato ainihin shekara to gashi a wannan shekarar kuma ta zo ta fita a wannan babba rana ranar juma kun ga falala kenan akan falala babu rana da Allah yake yanta bayi sama da yadda yake yi a irin a wannan rana ranar arafa yana kuso yana kusantowa zuwa sama ta ƙasa sannan ya yi alfahari da mutanen arafa da masu bauta a wannan rana ma mala'iku ya ce da su waɗannan mai suke nufi lallai ku abinda suke nufi shi ne neman yarda da gafaran Allah madaukacin sarki a wata riwayar a wajen muslim Allah madaukakin sarki yace ku shaida na gafarta musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin azumi a wannan rana ga wanda ba aikin hajji yake ba domin neman kusanci izuwa ga Allah madaukakin sarki sannan da kamanta kai da wato ainihin alhazai ta yadda su sun dukufa wajen kadaita Allah madaukakin sarki da tauhidi sannan da yawaita ambatansa da zikiri mu kuma anan muna masa bauta na wato ainihin azumi har Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumin ranar arafa ina biki a wurin Allah cewa zai kankare wato ainihin laifi na shekarar da ta gabace shi da kuma shekarar da take zuwa wannan imamu muslim ya rawaito shi da haka yi ta zabarar da mutane a azumshi wannan rana to alhamdulillah da yawa ana azumin wannan rana mu dace mu cika wannan azumi da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu wannan falala na wanda ya azumci ranar arfa kasancewar ranar ya faɗi a ranar juma'a waɗansu sun yi ta cece kushe za a iya azumi a ciki ko ba za a iya ba amma an gaya musu abinda jumhurin malamai suka tafi a kai cewa abinda annabi ya hana shine haka kawai saɗaɗa babu gaira ba sababi kai ka kirkiri ke kanci ranar juma'a da azumi wannan shine abin da annabi ya haram amma in aka kwadaita azumi annabi ya umarni a yi azumi a wata rana sai ranar nan ya zo ya dace da ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar lahadi wanda su akwai hani cewa kada a kadaita su da yin azumi in ba na farilla ba to idan har wani azumi ya zo suka fada shiki to babu laifi za a iya yin azumin? domin ba ana nufin keɓance su ba ne a'a saboda sun dace ne da ranaku da aka sa a yi azumi kamar mutumin da yake yin azumi yau ya sha gobe in ranar azuminsa ya fada juma'a ko asabar ko lahadi ba za a ce ya bari ba wannan ya yi daidai ne da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani na kada wani ya gabaci ramadan da azumin kwana ɗaya ko biyu sai dai idan mutum yana da wata al'ada da yake yi to an juma'a amma annabi ya faɗi wannan sai dai idan mutum yana da wani azumi da yake yi ya zo a cikin azuminsa to shi bai shiga ƙarƙashin wannan hani ba da haka mu cika azuminmu Allah maɗaukin sarki ya babu lada sannan ana so a yawaita hailala da kabbara da hamdala da istighfari da addu'a da sadaka da yafiya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma ga shirin juma'a sannan da yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alherin addu'a shine addu'ar ranar arafa kuma yana cewa mafi alherin abin da ni na faɗa da annabawa da suke gabace ni shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abubuwan da ake so mu yi kenan a yau mu yawaita zikiri karatun alqur'ani wannan abin da annabi ya ce shi ne fitan abin da ko addu'an da shi ya yi da annabawa magabatansa a wannan rana sai gobe ranan yanka wato ranan idi kenan shi kuma mun san abin da ake yi shi ne a sallaci sallan idi kuma bayan an dawo daga sallah a yanka abin lahiya wannan sallah abu ne wanda yake sunna sai ƙasƙarfa bal su malamai suna ganin fardu aini ne kan kowane musulmi kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a fitar da kowa da kowa har da mata budurwai har ma da mata waɗanda suke al'ada yace a fitar da su su tafi filin ibi waɗanda ba sa sallah a cikin su su shaidi kabarbari da addu'o'i su yi kabbara da kabbaran musulmi su shaidi alheri kuma su yi addu'a tare da musulmi don haka kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya halarci idi akwai ga dubba na sanya tufafi mai kyau na wato ainihin yin wanka da shafa turare da tafiya idi a cikin tsanake ana bayyana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sannan in an je haka za a yi ta yi har liman ya zo a yi sallah a saurari hudu ba sannan liman zai yi yankansa sai a kuma dawowa a wata hanyar a dawo a yi yanka ga wanda Allah madaukin sarki ya hore masa wannan ba abu ne wanda yake dole ba sai ga wanda Allah ya hore masa shi ma da yawan malamai suna cewa sunna ce karkar ba ko mustahabbi don haka idan har ba ka da abin da za ka yi layya to karka shiga cikin damuwa karka shiga cikin kunci wanda ya ce ka yi layya don ya sa sharaɗin cewa in kana da wadata da yalwa idan baka da wadata baka da yalwa to karka ji komai baka saba ma kowa ba kuma albishirinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago guda ɗaya ya ce ya Allah madaukakin sarki ka karbi wannan yanka a madadina da iyalina sannan yayi wani yankan kuma ce ya Allah madaukakin sarki ka karbi wannan yanka a madadin duk wanda bai samu yanka ba cikin al'ummata dan haka idan baka da daman yi ba wai koro bane ba wai mako bane a'a baka da daman yi ne sai da idan kai ko da kana da kuɗi za a shiga cikin kunci ba za a samu abin da za a ci da iyali a gida ba wanda wannan shi wajibi ne bil ijma to kaga baka da laifi wannan su ne manyan abubuwa da ake yi a wannan rana sannan sai haraba wato ainihin naman lahiya ma 'yan uwa da abokai da wato ainihin mabukata sannan da zumunta da ziyara in lokaci ya bayar wannan ana yin shi gaba da a ranakun idi ɗin yankan ma in bai samu a ranar idi ba to ana iya yin sawaye gari ana gari haka har karshen ranikun mina sannan waɗannan raniku na mina su ma dai ayyukan da aka ce a yi a cikinsu kenan a ci a sha ba a azumi a cikinsu a ci a sha a ci a sha a kuma yawaita ambatan Allah madaukakin sarki shi yasa zikiri anan akwai mutlaki akwai mukayyadi mutlak shine wanda zaka yi a kowane lokaci mukayyadi kuma shine wanda zaka yi bayan sallan farilla wadansu malamai suna cewa tun daga wannan farilla na farko na azhar nan na ranar arafa za a ci gaba da wannan kabarbarin wannan suna cewa sai bayan an idar da sallar idi daga azahar sannan za a ci gaba har ƙarshen waɗannan kwanaki uku waɗansu sai har magarba waɗansu sai zuwa la'asar na wato ainihin wannan kwanakin waɗansu ma su ce har zuwa asuba almuhim Allah madaukakin sarki da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sun ce mana kwanakin gaba ɗaya kwanaki ne na zikiri da haka jama'a sai mu ƙara himma mu yawaita ambatan Allah madaukakin sarki mu yalwata ma iyalanmu da ‘yan uwanmu mu raba abin da Allah ya hore mana ga mutanen da ba su da shi a musamman waɗanda suke ‘yan uwa na jiki sannan da gajiyayyu da marayu da talakawa lallai mu ribo waɗannan kwanaki kada mu tauye haƙƙin Allah madaukakin sarki a kai don wani ajalinmu yana kusa kuma Allah madaukakin sarki yana sa mana ido a dukkanin abin da muke yi Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan sallah cikin lafiya da aminci da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarmu da yadda zamu ga na baɗi har ma na baɗin baɗaɗa cikin kwanciyar hankali da yaɗuwar musulunci da kafuwa na wato ainihin addini Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasarmu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da kowane irin fitina wanda ke addabar mu a wannan ƙasa musulmi Allah ya hada kansu bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abinda muke tsoro na sharri Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi Allah ya bamu albarka waɗannan kwanaki goma ya karbi ayyukan mu a ciki Allah madaukakin sarki ya albarkaci zuri'an mu ya gafarta ma magabatan mu ya karbi rayukanmu in ya zo karba mana masu cikakken imani da shi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkum أكبر الله أكبر